Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. shugaban amurka barack obama ya tsoma baki cikin zazzafar muhawara da ake yi a kasar birtaniya kan ƙuri'ar raba gardamar da za a yi ranar 24 ga watan yuni kan ko kasar za ta ci gaba da zama cikin ƙungiyar tarayyar turai ba na jin ƙungiyar tarayyar turai tana rage tasirin birtaniya a duniya sai dai ma a ce tana ƙara bunƙasa shi in ji shugaban na amurka a wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa da ya da firayim ministan england david cameron ba da suka gana a jiya juma'a kalaman na mr obama ya kara wa shugaban na birtaniya kwarin gwiwa kan matsayarsa na goyon bayan kasar ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar turai amma kalaman na shugaban amurka ko kuma kalaman na mr obama sun harzuka masu adawa da wannan shiri a ingila waɗanda suke ganin maganar da ya yi shishigi ne cikin harkokin cikin gidan kasar a cikin wata makala da aka wallafa a jaridar the telegraph da saukar jirgin saman shugaban na amurka a daren ranar alhamis a tashar jirgin sama da ke bayan garin birnin london shugaban na amurka ya kira ga birtaniya ta ci gaba da zama wakili a kungiyar tarayyar turai fiye da kasashen duniya da saba'in ne jiya juma'a suka rattaba hannu kan yarjejeniya da za ta takaita dumamar yanayi a ƙarshen bara ne aka cimma yarjejeniyar a birnin paris amma a jiya ne aka yi bikin sanya hannu a kai a ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware duk shekara domin mai da hankali kan kiyaye muhalli lokaci yana neman ya kure mana babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya gargaɗi ya ci gaba da cewa damar rage dumamar yanayi ƙasa da maki biyu a sikelin celsius yana ƙara ƙurewa zamanin fidda gurɓatacciyar iska ba tare da an ga wata illa ba ya wuce in ji mr ban ya ce tilas ne ƙasashen duniya su ƙara zage dantse wajen sauya harkokin tattalin arzikinsu daga dogaro da masana'antu da wasu hanyoyi waɗanda suke gurɓata yanayi daga nan ya kira da a taimaka kasashe masu tasowa su canza daga hanyoyi da suke illa ga muhalli waɗanda suka sanya hannu kan yarjejiyar su ne kamar kashi 93 cikin 100 na ƙasashe da suke fidda gurɓatacciyar iskar kuma su ne ƙasashe na farko da suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya masu zanga-zanga a nan birnin washington sun yi mace da ƙin cin abinci na sa'o'i 24 a harabar fadar white house da shugaban amurka domin nuna bacin ransu kan abin da suke gani na rashin daukan mataki da amurka take kan kisan kare dangi da ake a yankin darfur na sudan zanga-zangar bangare ne na wani shiri a duk fadin duniya na daukan mataki na yin allah wadai da kisan kare dangi a darfur kuma za a ci gaba da gwagwarmaya har zuwa ranar litinin 25 ga wannan wata kimanin masu zanga-zanga ɗari ne suke cewa a hana kisan kiyashi a darfur da kuma adalci adalci a darfur suna hakan ne a harabar white house ta shugaban na amurka ni'mat ahmad wacce ta kirkiro kuma shugabar kungiyar mata masu fafutukar ganin an ɗauki mataki kan rikicin na darfur ta ga shirin muryar amurka da ake kira south sudan in focus da turanci cewa ta shirya zanga-zangar har da hana kincin abinci kuma har da kincin abinci domin mutane suna mutuwa kuma fadar white house ba ta yin wani abokai. ta ci gaba da cewa suna hakan ne domin jawo hankalin shugabannin duniya musamman gwamnatin amurka ta ɗauki matakai ciki har da tura sojoji na musamman domin taimakawa wannan al'amari kuma ta tsawata domin ganin cewa a daina haka kuma alhakin yin hakan yana kan gwamnatin ƙasar sudan to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Amurka za ta sai ton 32 na wani muhimmin sinadari da ake amfani da shi wajen kera makaman kare dangi daga kasar Iran a wani yunkuri na taimaka hukumomin Tehran su aiwatar da yarjejeniyar da manyan hukumomin duniya suka kulla da kasar. Jiya Juma'a ma'aikatan harkokin waje da makamashi na Amurka suka tabbatar da cewa Washington ta sai na'urar da ake amfani da ita wajen sarrafa sinadaran plutonium. an ba da wannan sanarwar ce a daidai lokacin da amurka da iran da jami'an wasu kasashen duniya suka hallara birnin vienna domin su tattauna kan aiwatar da yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nukiliyar na iran tun da farko iran ta sayarwa rasha sinadaran uranium waɗanda ta ƙara daraja an samu bayanan cinikin ne gabanin ganawar da aka shirya tsakanin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da kuma takwaran aikinsa na iran muhammad javad zarif a gefen taron majalisar ɗinkin duniya kan bikin sanya hannu ga yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka kulla game da ɗumamar yanayi da aka yi a birnin new york jiya Jamhuriyar Congo ta sanya hannu kan wata yarjejeniya da ake gani za ta shiga tarihi na dala miliyan 200 da zammar hana rushewa ko kuma sare dazuzzukan kasar wadda shine na biyu a girma a bayan dazukan da ake kira na Amazon daga galibi ke kasashe da suke yankin Latin Amurka tara. Congo ita ce ƙasa ta farko da za ta sanya hannu kan yarjejeniyar kan shirin da aka bullo da shi watanni bakwai da suka wuce da zammar kare daji da ke gabar ruwan yankin. a bara ne aka kaddamar da shirin karkashin wasu kasashe biyar tare da tallafi daga wasu kasashen turai shirin yana bukatar kasashen na afirka da suka amince da shirin su zuba jari wajen gano su kuma yi yaƙi da ko kuma su yaƙi matakai da suke janyo rusa dajin dajin da ke yankin na kongo girmansa ya kai kimanin murabba'in kilomita miliyan biyu kamar da ya girman ƙasar Mexico amma dajin yana fuskantar koma ba na kilomita 5,600 duk shekara saboda noman manja wata ƙungiya da take rajin kare muhalli mai suna global witness da turanci tana zargin manyan kamfanonin sarrafa katako a ƙasar da ci gaba da keta dokokin ƙasar da kafa da zummar kare dazukan ƙasar shugaba joseph kabila ya alkawarin aiwatar da sauye-sauye a fannin aikin gona a ƙasar da allah ya yi wa albarkatun ƙasa da na noma Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Ana nutsuwa ba da ba da ba sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali ba ba da ba an ce mashi dabtan ya amsa dan ya ilimi ga kauna tsuwa ba ba da ba an kira shi dabtan ya amsa ga dai ilimi ga kauna tsuwa in ya yi tiyata asibiti sai ya hebe mutum ya kau hada shi ci baba da rana da bara kafin sati ya yi ta muriya baba da rana da bara wani ya ilimin babu hankali an ce mashi dabtan ya amsa an ce mashi dabtan ya amsa wai ya yi tiyata asibiti sai ya ce tun bai haɗa shi ba. Baba da rama Sai aka bar shi da gawa ba mai ita. Baba da rama dubara. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro. zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda uku. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan matsalar cutar kyanda wacce take yaduwa cikin sauri tsakanin al'umma musamman a yanayi na bazara mai dauke da matsanancin zafi. Rahotonmu na biyu kuwa zai yi magana ne a kan nasarorin da hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar suka samu a wannan wata yayin zagayen rigakafin cutar shan inna wato polio. Shi kuwa rahotonmu na uku za mu kawo maku bayani ne akan yadda aka gudanar da ranar kiwon lafiya ta duniya a jihar Bauchi. Shin ko mai saurare yana da masaniyar cewar asibitin babban riga da ke birnin Katsina na aiwatar da aikin lalurar yoyon fitsari da ke samun mata yayin haihuwa kyauta? Babban likita da ke kula da asibitin na babban riga Dr. Aliyu Muhammad Eladan na ɗauke da cikakken bayani yadda asibitin ke gudanar da ayyukanta. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. gawa nan babu mai ita ga 'yan sanda za su bincike sun bashi a nan ba su ishe shi ba. Ba ba da rana da sai kafin su iso ya sake wuri. Ba ba da rana ya kuma canza wuri ya sake gari. Ba ba da rana da ba wani ilimi babu natsuwa ga ilimin babu hankali an ce mashi daktan ya amsa wai zai yi tiyata asibiti da ganin ciwo sai je hauka da ganin kurji sai ya fauka ji ilimi babu hankali Cutar kyanda ko bakon dauro cuta ce da ke nakasar da yara a wasu lokuta ma har da kaiwa ga kisa, kuma cuta ce da tafi yaduwa musamman a irin wannan lokaci na zafin bazara. Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa na ɗauke da rahoto. Matsalar cutar kyanda matsala ce da ke afkuwa tsakanin ƙananan yara da a lokuta da dama ta fi afkuwa a lokutan zafi. Yawancin rigakafin cutar ta ƙyanda akan yi shi ne ga ƙananan yara yayin da suka kai watanni tara da haihuwa. To duk da dai ba cutar annobar ƙyandar ba ce ta ɓarke a jihar Jigawa, amma ana samun yaran da basu cika watanni tara ba a waɗannan kwanakin suna kamuwa da cutar nan da can waɗanda ba a kai ga yi musu rigakafin cutar ta ƙyanda ba to kowane mataki hukumomin lafiya a jihar jigawa za su ɗauka game da haka Ga Dr. Kabir Ibrahim na sashin kula da lafiya a matakin farko na jihar Jigawan. Eh gaskiya ne ana samun yara wanda watannin su ma ba kai lokacin da za a yi musu rigakafin kyandar ba kuma a gansu da kyandar. Ko mu ma wata uku da ya wuce mun sami yara ɗaya ɗaya ɗaya haka man ɗaya a nan ɗaya a wannan gari ɗaya a wannan lokacin gaman za su kai wajen guda bakwai kuma dukkan su babu wanda ya kai wata tara. An yi gwaji an tabbatar da cewa kyanda ce gwaji kuma na kwakwaf ba ma gwaji na wanda za a gani da ida ba. Ɗaya kenan na biyu mun yi rigakafin kyanda na dugari shekarar ta wuce watan goma yau yau kimanin wata biyar kenan ino ko wani shida da yin wannan rigakafi kuma kamar a nan jihar jigawa mun sami kusan kashi 94.1 na yaran da ya kamata a yi musu yadda bincike da hukumar lafiya a mataki na tarayya ta yi ya nuna cewa mu mun samu wannan nasara kuma gaskiyar magana mu ne kamar na farko ma na ɗaya a cikin wannan waɗanda suka samu nasarar yin wannan allurar da ta sami yara masu yawa irin namu cikin jihohin arewa gabaki ɗaya da suka yi wannan mu ne kamar a ce na ɗaya da aka da muka samu wannan nasara jihar jigawa jihar jigawa sai kuma bayan an yi wannan muna da tabbatar da cewa yaran kusan ga baki ɗaya an same su an musu to daga baya kuma sai kin ganin ɗaiɗaiku suna zuwa da ita wannan kyanda kuma mafi akasarin su wanda aka confirming a laborci wanda aka tabbatar da cewa suna da shi zaki tarar da ma shekarun suna haihuwa bai kai shekarun da wata tara da ake so yaro ya yi ba kafin a mishi rigakafin kyanda to wannan yana daya daga cikin abubuwan da muke tara alkalma akai muke rubuta su muke muke ajewa idan mun ga abin ya nuna yana da bukatan a ba da shawara a mataki na tarayya domin a canja policy wato kamar misali jadawalin da ake yi wanda wato Najeriya ta ya samu matsaya akan cewa sai yaro ya kai wata tarza a ga masa allurar kyanda watakila zuwa wani lokaci idan irin wannan abubuwan suka ci gaba da wanzuwa a canza wannan jaddawali a dawo da allurar kyanda misali kamar a yi ta a wata shida ko kuma a yi ta sau biyu maimakon a yi sau ɗaya yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke munar duk yaron da ya zo inda shekarun sa kai wata tara bai samu kyanda kuma aka ɗauki jinin sa aka tabbatar da cewa wannan kyanda ne ba kuma wata jinya ce daban ba rubuta su muke muna ajiyewa a mu na bincike na yau da kullum idan yawan su ya kai yanayin da zamu yi rubutu na kimiyya wato kamar kuma academic journal kenan za mu rubuta a mujallolin da ake wallafawa na aikin lafiya na yau da kullum don mu gaya wa duniya cewa to a bangaren najeriya a nan yankin mu muna ganin yaran watannin suna haihuwa bai kai tara ba kuma suna samun kyanda wannan yana da bukatan a canja jaddawalin yin wannan allurar rigakafin kyanda a dawo da ita kamar misali daga wata shida ko kuma a'a a rinka yin ta sau biyu maimakon sau daya a rayuwar yaro kamar yadda aka saba yau da kullum saboda ta kimiyya abu ne wanda yake fitowa yau ka gan shi gobe kuma saki ga wani sabon abu ya fito yawanci mu aikin mu dama shine mu zuba ido ido na basira mu tabbatar da cewa mutane ba su cutu wata wani hanya yanzu saboda wani abu wanda su ba za su iya gane hanya da karaje ba amma mutum da aiki mu kenan zamu rinka ta bibiyar wannan abu mu tabbatar da cewa an samu maslaha don kada yara su dinga samun wannan larura kafin lokacin da a musu allurar rigakafi Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Duk da cewa babu labarin bullar cutar shan inna wato polio a jamhuriyar Nijar, amma hukumomi da jami'an kiwon lafiya sun miƙe tsaye wajen aiwatar da rigakafin cutar domin kawar da bullar cutar a jamhuriyar Nijar baki ɗaya, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Kan gwamnati likitoci ya zuwa ƙungiyoyi masu hannu da shuni na iya bakin su wajen tabbatar da rigakafin cutar shan inna ko polio ga ƙananan yara wacce ake nema ta zai masu garkuwa kowane lokaci ga yadda ake jin a waɗansu ƙasashe makwabta Malaya Olado kwamishinan kula da alluran rigakai a cikin jihar Maradi wani hujjoji za ka bada na yawan ta ita wannan shoshawa. Kenan dole ne lokaci zuwa lokaci yanzu kagan aka wanga zagayen ina ga kuma sai zuwa karshen shekara ai guda ko biyu. Don ka to shi wanga zagayen yana da bambanci da sauran wanda aka yi na fasa cikin Mars. Tunda wanga akwai eh, maganin tsutsa ciki da ake ba yara don saboda su samu kuzarin cin abinci su samu nagarta da lahiya kuma da vitamin A. Tunda shi vitamin A da wannan maganin na tsotsi ciki daga wata shida sai wata shida ake bada shi ko da vaccinator ekip kaga sun huce in dai gidanka akwai yaro wanda yake daga eh, wata vitamin a daga wata shida ne zuwa shekara biyar shi kuma maganin tsotsa ciki wannan daga shekara guda ne zuwa shekara biyar kenan wannan shashawa ta shahi kananan yaran dama dukkan aka haɗe su yaran daga haihuwa ne zuwa shekara biyar ita polio daga haihuwa zuwa shekara biyar ita kuma vitamin a ba a ba yaro ta wata shida shi ko maganin tsutsa ciki wanga shi daga shekara ne zuwa shekara biyar yake bada kaga kowane ne da lokacin da ya kamata a bada shi shi yasa kenan suka da amma in ka a dunkule duka yaro guda ne za a ba kan gidajen likita kan kofa kofa kan makarantu ya zuwa tashoshin mota likitoci suka bazu domin tabbatar da wannan rigakai ga wata uwa da na ci karo ita a asibitin sabon gari ta bayyana mahimmancin wannan shoshawa ta polio ga ƙananan yara. Eh mun san muhimmancin ta saboda lahiyar yaran saboda kuma an ci tana tauyi ƙawahuwan yaro ta maida shi zamani. Wanga yaron naki an taɓa mishi shasha Ƙwarai da mun zo awo in lokacin ana yi sai an yi kuma gida ana yi musu. Kama watan shi nawa? Yanzu ɗaya ta watan ta tara da haihuwa. Idan da ta kaci kun gane muhimmancin shosha. A ƙwarai tana da muhimmanci da abin da aka ce na da muhimmanci kenan a yi shi ya hirshin yin shi. na kira ga takwarorinki mata saboda akwai masu yin birsu da ita to dan kare lahiya haƙƙin yaro ne ga uwaye su kare lahiya haƙƙoƙin yaransu sabada dan shi yaro in ba ma mai dan wayo bane ya riga ana ɗasa ya ruga kenan yaro na goye dole sai mahaifiya ta bada sai uwaye sun bada izinin a yi mashi buri guda ne kada a jibullar polio a Nijar sabilin shekaru uku babu ita amma ana bukata goyon baya da ba da kai daga uwaye in ji Olado mai kula da allurar alluran kai. Inda babu goyon bayan su da bayuwa kai ga eh, shekara ta kai uku ba mu da kakin polio. Kokarin mutane kashe-kashe ne tunda da ɗiyansu ne ake wannan aikin. kuma hallo ɗiyansu ne ake ba maganin wannan suna kamawa wajen kama eh, a yi shela ko yekuwa ke da malaman da suke wa'azi da mushanin lakwal da ku yan media da kowa da kowa da masu garira da kuma su da kanka su masu gidajen saboda sai ka yarda a shiga gidanka kaga babban kokari ne wannan tunda in kowa ya ci bai ba a shiga gidanka kaga kenan ba su kama ba kiran da za mu musu kawai sai dai godiya kuma su ci gaba da ba da haɗin kai eh, mu samu gudun da muka sa gaba na kafar da polio daga niger daga afirka insha Allah mu ma gudun. Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Shu'aibu Mani ita kuwa wakiliyarmu da ke Baucin Yakubu Amina Abdullahi Girbo ta ba mu labarin yadda ranar lafiya ta duniya ta gudana ne a Baucin Yakubu. A ranar 7 ga watan Hudun kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin Ranar Lafiya na Duniya, amma a jihar Bauchi ba a samu gudanar da bikin ba sai a wannan mako da yake bayani dangane da illar cutar siga. Shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta fawa balewa da ke nan Bauchi, Dr. Muhammad Alk. wannan sinadari ana kiransa insulin. To shi wannan sinadari shi ne yake tabbatar da cewa yawan shigan da yake jikinmu yana daidai wanda ba zai kawo hatsari a sauran bangaren cutar jikinmu ba saboda shuga idan ya yawa duk da shi ne shi kaɗai sinadari wanda jikin mutum yake amfani da shi idan ana so su wannan ƙananan ƙwayoyi na jikin mutum da ake kira cells su yi amfani da shuga shi wannan sinadari na insulin shi ne zai ɗauki wannan shugan daga jini ya saka shi a cikin cells din don su yi amfani da shi idan babu insulin a shuga zai yawa a jinin mutum amma kuma ba zai isa inda ya kamata ya yi amfani ba saboda haka shi jikin mutum yana ji kamar cewa babu isasshen shuga a jikin shi duk da yake akwai shuga da yawa a cikin jini saboda haka sai a samu waɗansu illoli a jikin mutum a yawanci masu wannan ciwon sukan samu nuna alama ta cewa akwai abu uku wanda ba dole sai sun zo amma da yawanci su ne abin da ake nuna alama a ne akwai yawan shan ruwa akwai yawan fitsari sannan kuma za a samu suna ko ramewa idan wayannan alami suka nuna kuma za za a samu suna yawan cin abinci yawan jin yunwa idan wannan alamu suka nuna ya kamata a bincika a tabbatar akwai ciwon siga ko babu ciwon siga to me yasa yau muke wannan rana na cewa yau rana na lafiya ne ta duniya wanda tun na alif ɗari tara da arba'in da takwas wato yau shekara sittin da takwas aka kafa ƙungiyar lafiya ta duniya wato WHO to me yasa yau kuma aka kira wannan rana a haɗa shi da diabetes a wannan shekara ne kawai ta aka fitar rahoto wanda ya shafi diabetes A daga wannan kungiya aka samu rahoto na farko wannan rahoto na farko ko ya nuna cewa daga 1980 zuwa yanzu yawan masu cutan siga ya ƙaru fiye da kashi hudu a duniya a yanzu dai ana da mutane akalla miliyan uku da dubu ɗari bakwai a duniya wanda suke da wanda ya shafi ciwon siga a ba masu cutan ba masu cutan yanzu ana da mutum miliyan ɗari hudu da arba'in Dr. Muhammad Alkali kenan shugaban asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta fa balewa da ke nan Bauchi da take bayani a madadin gwamnan jihar Bauchi, kwamishinan kiwon lafiya Dr. Halima Muqaddas. cikin jawabin mai girma gwamna da aka bani in karanta yau, mai girma gwamna ya jawo hankalinmu na cewa dole ne a Bauchi mu yi alfahari mu kuma yi murna da dawowar ranar kiwon lafiya na duniya don a bauchi akwai ƙaddarori da aniya da gwamnati ta yi wanda tuni ta zartar da su na wanda za ta iya haɗuwa da sauran duniya na yin murnar wannan rana na lafiya. Dr. Halima Muƙaddas kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Ɗaya daga cikin lalurorin da ke addabar mata a wannan lokaci shine cutar yoyon fitsari, cutar da take matukar haifar da matsaloli ga mata. Sai dai ya zuwa yanzu asibitin babban riga da ke Katsina ta sami nasarar yi wa mata fiye da dubu talatin masu matsalar yoyon fitsarin aiki kyauta. Babban likita mai kula da asibitin Dr. Aliyu Muhammad Ladan ne ya shaida wa wakilinmu Zaharaddin Sani Funtuwa hakan a wata zantawa da suka yi da shi. Dakta wannan asibiti an daɗe ana gudanar da ayyuka na samar da lafiya ga al'umma. Ya zuwa yanzu wani irin ci gaba za ka nuna mana lallai wannan asibitin an samu. Ta wannan asibiti kamar yadda aka sani an kirkira ta dai tun 1932 a lokacin nan tana asibitin kula da kutare lokacin nan ma turawan mission suka kirkira ta alif da ɗari tara da saba'in da biyu lokacin gwamnatin murtala aka anshe makarantu da asibitoci na turawan mission suka koma hannun gwamnati lokacin sai ta koma kan jiha arewa ta tsakiya daga baya ta komo karkashin tsohuwar jiha kaduna daga baya kuma 1987 da aka kirkiro jiha katsina ta dawo karkashin jiha katsina daga 1982 aka ɗauki wani bature da ake cema dr kizuwal jik ya zo don kula da ainihin su waɗannan kutare din daga baya ne ya samu sha'awan kula da mata masu yayin hitsari bayan ya kai wata ziyara aiki a kenya wurin hamlins waɗansu miji da mata da ke irin wannan aikin ya fara wannan aiki na yoyon hitsari na asibitin tun 1984 ya zuwa yanzu an yi fiye da mace dubu talatin aiki a wannan asibiti shi aiki na yoyon fitsari mace wadda ta samu ciki ta zo haihuwa aka samu matsala ta rika zuba hitsari ko kashi eh, ta cikin matancinta ba yadda aka saba a al'ada ba ta yi waɗannan shekaru tana ƙarƙashin gwamnatin jihar katsina tunda aka fara wannan aikin har zuwa yanzu aikin da ake ma matan nan masu yoyon hitsari da kashi kyauta ake masu shi kuma har gobe a kyauta ake masu shi a wancan lokacin ana samun gudanar da wannan aiki ne tare da taimakon ita gwamnatin jihar katsina ta hanyar ɗaukar ma'aikata da biyan su albashi waɗanda ke wurin lokacin akwai kuma gidaje masu hannu da shuni kamar yar adwa family kamar ibrahim shehu shema family su ma sun yi irin nasu gudunmuwan irin su biliya sanda suna kawo masu abinci da sauransu sannan kuma akwai gudunmuwan da ainihin kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ba masu neman riba ba wanda ake cewa NGOs to su ma suna kawo contribution na kayan aiki din yanda su iyaka in sun zo aikin ake musu eh, bayan an masu aiki ma har muna musu wani abu da ake cewa rehabilitation za a kai su wani wuri a koya musu sana'a bayan sun gama za a ba su kuɗin da za su kulla eh, jari kuma a ba su ma kayan aikin da suka koya din to akan haka ne ita wannan asibitin tun 1991 nake jin sai aka fara wani abu da ake cewa National Vivia Project project wanda ita wannan asibitin ta riga ta yi nisa kan wannan aikin saboda haka ita ce ta zama cibiyar da ta assasa waɗansu wurare kamar guda goma sha biyu cikin najeriya da kuma waɗansu a cikin ƙasar niger republic waɗanda ake yin irin wannan aiki to ana cikin haka nan ne ɗaya daga cikin waɗanda suka zo suka tsotsi nono daga nan wurinmu na ebonyi state a bakalike sai aka ba su national status suka zama asibiti ta gwamnatin tarayya ba ta gwamnatin jiha ba to sai mu muka ga tunda mu ne uwa ma ba da mama ita ma jihar katsina sai ta yunkura ta je wurin national council on health ta nema kuma gwamnatin tarayya ta karba yanda a cikin sha tara ne ko sha bakwai ga watan disamba na shekara dubu da goma sha uku sai aka zo aka ɗauki wannan asibiti daga hannun jihar katsina koma hannun gwamnatin tarayya to development na na farko kenan na biyu a dalilin haka ne sai kasance da ainihin likita guda ɗaya kawai ke akwai cikin asibitin nan mai zaune dindindin shine da take shi kaɗai ke wannan aikin duk wannan shekaran talatin a halin yanzu bayan mun koma gwamnatin tarayya akwai consultants uku da dr kis da ni kaina da dr sadiya nasu wanda muna zaune ne dindindin kuma akwai medical officers guda uku wanda su ma suna tare da mu dr aliyu muhammad elladan kenan yake shaida wa wakilinmu zaharaddin sani funtuwa irin ayyukan da asibitin babbar riga da ke birnin katsina ke aiwatarwa mata masu lura cutar yoyon fitsari A shirinmu na gaba za ku ji mu da wasu mata da aka yi wa aiki kyauta kuma suka sami lafiya. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. ga gawa nan babu mai ita ga 'yan sanda za su bincike sun bashi a nan ba su ishe shi ba. Ba ba da rana da ake kafin su iso ya sake wuri. Ba ba da rana ya kuma canza wuri ya sake gari. Ba ba da rana da ba wani ilimi babu natsuwa. ga ilimin babu hankali an ce mafi daktan ya amsa wai zai yi tiyata an asibiti da ganin ciwo sai je hauka a gai da malam iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya shugaban amurka barack obama ya tsoma baki cikin zazzafar muhawara da ake yi a birtaniya kan ƙuri'ar rabar gardamar da aka ayyana ranar 23 ga watan yuni kan ko ƙasar za ta ci gaba da zama cikin ƙungiyar tarayyar turai bana jin ƙungiyar tarayyar turai tana rage tasirin birtaniya a duniya sai dai ma a ce tana ƙara bunƙasa shi in ji shugaban na amurka a wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa da ya da firaministan na ingila david cameron bayan da suka gana a jiya juma'a sai dai waɗanda suke adawa da shirin suna zargin shugaban na amurka da shishige cikin al'amari da ya kasance na harkokin cikin gidan ƙasar birtaniya fiye da ƙasashen duniya 190 ne a jiya masu karanta ba hannu kan yarjejeniya za ta takaita ɗumamar yanayi a doron ƙasa ƙarshen bara ne aka cimma yarjejeniyar a birnin paris amma a jiya ne aka yi bikin sanya hannu a kan a ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware duk shekara domin mai da hankali kan kiyaye muhalli lokaci yana neman ya ƙure mana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi gargaɗi ya ci gaba da cewa wato ɗamarar rage ɗumamar yanayi ƙasa da maki biyu a sikelin celsius ya kamata a yi haka cikin lokaci Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.